Sukaɓe wasa ne na nuna al'adu da ya haɗa yara daga ƙasashen Afirka da suka haɗa da Mali, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma Niger. Sumana Tini Wankwai shine jagoran wasannin na Sukaɓe ya bayyana cewa wasan yana mai da hankali ne kan hakkin yara. Sukaɓe shekara goma sha biyar. To Sukaɓe eh, in ka yara ka eh, wasa tunda suna da hakkin ya kamata a basu. Eh, da muka gani eh, partner mu sun gani akwai yara da ba su da haki ya kamata a zo a ba su hakin su a zo wujen su da kuma muna yi na eh, galgajiya dan kan yara su mance kan su mance da gargajiya muna yi ko abin da ya ta yi wajen hakin su ba buga yara ba sa a bar su ta lokol kasu sa armen dole kasu sa ba extra don wannan duka muna muna sa musu muna kai su gidan saraci su su suna tambaya masarci hala na tambaya sarki sarki ya ne ana zama sarki don ana ana ana ana shekaran ga mun kawo eh, mali mun kawo burkina mun kawo cote d'ivoire su ma yaran sun nuna gamsuwarsu kamar haka ya burgen sosai Dan saboda yara kawai suna wasa ana musu dariya babu hada muna wasa mu da junanmu muna dariya muna jin daɗi wasa ne mai kyau wallahi tunda ana wasa da dariya ana yin abin ga ana rawa da abin da kuke so ake muku kuma kuna wasa da dariya akwai ku kuyi visite in wani gari ko wani wuri su ne ke birgin cikin su kai wannan zuwa na ne na biyu mun ta mai mun ta da su mun ta dusu a su kabe wannan yana birgin a nunga wasa da dariya gashi ana cin abinci guri guda gashi nan kowa yana wasa da sa'in kuma an kai wannan bakin gaba da wannan wajen sarki ya ci rawa a kami. A wasan nan su kaɓe matasan sun gabatar da ƙasidu. wasan kwaikwayo barkwanci Nikira Irisa dan barkwanci na group daga kasar Burkina Faso cewa abin ya bashi mamaki. ya ga kamar an bi gida-gida ne an fito da yaran. Super vraiment surpris, c'est comme si on avait passer porte à porte appeler les enfants. Na ji daɗin zuwa na da magaran wannan kuma shine karo na farko da na zo na yi wasa a nan da magaran. Je suis content d'être à Zende, c'est ma première fois de jouer à Zende. Matasan sun gudanar da ziyarce-ziyarce a wuraren tarihi, gidajen masarautu da ƙananan gundumomi na jihar da magaran. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.